islam islam wagga mai rinda ta mu gani ba ta yi spare ba ashe kan gande ba ka azumi ya rasulun manzan allah islam hakke san gandi yan da gulgula da ke ungoto ungo mai rinda ai sun mai rinda kake tara min people 我不买。 <laughs>